Barkan ku da zuwa MI Kalil Hausa Fashion TV. Idan na muna subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun zafafan bidiyon da muke ɗora muku a koda yaushe. Assalamu alaikum, uwa barkamu da sake kasancewa da ku cikin wani sabon bidiyo inda a yau zan muku bayani zama bidiyo yadda ake yadda ake yin ban na skate na roba yadda ake yin skate na roba ko a ce yadda ake yin ban na roba ah, da farko idan wannan shine farkon zuwan ka ko zuwan ki wannan shan in mai albarka muna roƙo a danna mana subscribe da kuma alama ƙwararrawa sannan a wani laifin kuma a mana ba su son kuri miki a online sai su neme mu a kan lambar wayar mu da ke kan wannan bidiyo 07063797571 yawa yanzu da skate din na riga na haɗa skate straight skate ne zai ma wannan band din ne zai yi ma wannan band din na roba to amma ko shi ko skate duk dai skate duk nau'in skate kowane iri ne ana iya mishi band na roba um, bayan da zan shiga kamar fara shi wannan band din misali yanzu idan mai skate west inter na suke faɗin ya ce west faɗin kunkuru kenan faɗin nan wannan wajen to kun ga asali ita wajen zanyi mafaɗin su kukumin ta 16 ne 16 to amma sai na sahi 18 saboda ya ɗayin yawa saboda za a samu bai an tabo ba wajen zai yi titan zai kuma yadda ake so amma in kuma ba shi za a in za a irin wancan ne mai yin wanda ake mafan ɗin nan na sama da ake yi shi kuma za a sa daidai ainihin faɗin west ne his ɗinta kuma 21 ne 21 and half his ɗinta to Um, wasu kuma zai sa zai sa 18 sai wannan wannan ɗan zofin za a yi shi ma wannan zofin shi ma za a yi shi wannan an ramin wannan tommy court zofinsa inci biyu da rabi ko inci biyu yawa tommy court shi ma dai yadda ake yin shi dinnan ana canzawa idan an game shi da tumbi sosai to ana iya karawa ya kai haka ya kai haka zofi idan ko ba ta da amma dai wannan miko din ko buduwa ce ko wace yan mace ce ko tana shi kuma ko yan yara ana musu wannan miko din yawa saboda amfanin shi ko da ba mutum bi idan an sa nan ya eh, eh, dan duka to wajen mara wajen mara ta tankushewa to amfanin shi yayin shi ba zai yaka nan ba kawai da kisa siket zaki je ya gwada miki chip yadda ya kamata to yanzu bayan an yi wannan an kare wannan an kare duka an fitar da askon duka an kare da sauransu to kamin a sa zip za a yi wannan ascot din sai sai a walwala shi na wani wajen su gani ko mu yi zamu yi shi wannan ban din na na roba to band na roba mafi yawa an fi yin shi da landin mafi yawa da ya fi ya ta da kyau da landin ko tiyogo abin da aka yi shahi da shi mafi yawa an fi an fi amfani da shi wajen yin shi wannan band din to ji ba yanzu zai amfani da da da da da da amfani da shi ne amma ɗan zai a tamfa wani lokaci ina yuzin da a tamfa ne in akwai ta mafi yawa kuma mafi yawanci ana yin shi ne saboda ƙila ɗabancin rashin rashin yadi zai sa a yi wannan baɗin sai a yi amfani da ne. misali yanzu ga zan ɗauko ƙyalle na tsawon wannan baɗin tun daga cikin zip zan aro ƙyallen kuma kamar haka sai na ga ya kai min complete zai ishe ni babu ƙari in kuma da ƙari to kami in fama ɗauka wasu in sa ƙari su kun gama ga jumin chip wannan ƙyallen to wannan kyalan da za a yi band din da shi fadinsa ana bukatar fadinsa akalla kai inci inci uku inci hudu ko uku da rabi inci hudu ya soke inci hudu ya soke inci hudu ya yi yawa inci uku da rabi inci uku da rabi faɗin kyallen kenan da za a yi ne shi in muka yi haka kun gani sai dan kwata inches shine wanda ya shiga cikin cikin abin da cikin to yanzu bayan ai wannan sai a buɗe shi wannan kyallen sai a ɗauko skirt in a fara ɗinka ba ɗinkin da za a yi ɗayan biyu ne za a yi ko a yi ɗinki misali a ɗinka shi ta daidai kyallen wani kyallen a ɗinka shi ta daidai ba haka ya ka sabu ba su shi ta ciki ko kuma a yi ta ciki shi jiyo ta waje a yi ta ciki ɗin jiyo ta waje ya fi kyawo ya fi ma'ana to zai zai dan yi shi ne a ta ciki ya jiyo ta waje duk waɗanne ne kawai za a ɗauka tsallan bi da wani shape wata kwana in an zo nan wajen sai aka zo nan wajen ko wannan ban din za a yi ko wannan ban za a yi an zo nan wajen shape din siket ba wasu da cewa wasu da cewa ƙwamin tuni suna cewa su yanke shi haka a yanke shi haka to ba a yankewa to idan aka yanke kuma ka zo suka iya mace wata wani asawa bude shi yanka bude da an yanke kun ga ba zai yi ba to idan an zo wannan kyallan ko a yi mishi haka a juya shi gefe ko a lokasa shi haka lokawa haka saboda idan an zo wuta za a bude za a bude suke din kawai za a warware shi ne a bude shi mana haka za shi yanzu kowa da hanyar da ke biyo zayen nasa sun da kusan hanyar mu na mu koshe sun fi kowane sauki hanyar da ake biyo wajen shi ni waka hanya na bi akwai hanyoyi da yawa da ake bi amma dai waka tafi sauki tafi koje sauki su kun ga yanzu bayan an dunka kun gani yadda yi kun gani ko su yanzu abu na gaba da za a yi shine wannan haka kawai za a yi haka za a juyo da wannan daidai haka wannan na tsakiya daga na tsakiya zuwa haka kun ga dai mishi haka gefe ɗaya kenan sai a auna kamar inci inci hudu ko biyar a auna inci biyar inci biyar daga nan zuwa inci biyar sai a yi alama inda shi ne in za a sa roban inci shi ba wannan gefen a yi masa irin wancan awon daga tsakiya zuwa inci biyar daga nan gefe kai zuwa inci biyar shi ma sai a yi alama kan gani ko to da a yi wannan nan shi ne in za samu ba daga nan zuwa nan zuwa nan sai mu yanko roba za mu amfani da ita ana amfani da ban roba irin wannan roba ta nan babba za mu ɗibi kamar roba kamar inci shida sau biyu na roba ɗin inci shida za mu ɗiba idan mai shi ta jiki sosai to ba ka a ɗibi roba ta yi yawa in da ba a so shi mace da yawa ka a ɗibi roban ta yi yawa ka a ɗibi roban ta yi kaɗan kai ana ɗibi roban da yawa idan ma aka sa ainihin daidai faɗin west ne daidai faɗin ba ƙawa komi ba to kawai roban za a sa ta ne kawai yadda aka raga dama ba tare da ta tankoshi ba kawai za a sa roban ne a matsayin ansa sannan kuma ana sa roba complete duka suka iya sa roba in za a sa roba duka kawai ba sai an yi wanga abin wani a auna ba sai an yi shi ba kawai haka dai za a yi a sa roba a ɗauke ta a daɗin sai a zo nan a yi mishi haka kun gani ko sai kawai a hau ɗaukawa ga baki dai ana ɗan da kaɗan kaɗan kaɗan har sai an zo ƙarshe wannan yadda ake samu ba complete kenan to mutum zamu yi guntu ne na gefe ba gefe gefe ya fi kyau kuma da sai mu ɗubi ba mu ita wannan mai mai faɗin siket 21 west 18 sai na sa mata roba faɗin roba zan sa mata duka duka sai na sa ta inci 6 da rabi 6 da rabi shi na sa ko 6 da biyu su kun gani yanzu robert bayan sa robert kamin a fara dunkawa to sai a ta samun robert kyalle misali yanzu ga wani kyallen da ya ɗauko saboda a ji sauƙin ja a ji saukin ja ana bin hanyoyin da za ku samu sauƙi ne sosai wanda fi sauƙi sai a da wani kyalle mai karfi wanda bai kacewa kun ga wannan bai kacewa saboda tiyogo ne to sai yanzu in ta sama ne roba kyalle guda wanda za a tattara shi kenan wannan shi ne za a damu da shi kun gani ko to sai mu ɗauko sket ɗin sai mu fara kafin a samu robar kawai sai a zo na a faba ɗinka a faba ɗinka a faba ɗinka robar a faba ɗinka eh, ban ɗin kamar haka kun kawai sai haka kawai a cikin ɗinka kar a ja ya to daidai wa ya ga alamun zai juye in an ga alamun zai juye ko to a yi tattara cito kamar haka a yi yan cito ɗan cito ɗan kaɗan wanda zai sa ta koma daidai in an ga zai juye kenan to sai ta tunka da an kawo da an kawo wajen wannan alama da an kai wannan alama ta farko da aka yi wannan alama da mun kai nan ta daidai inci inci da ɗin nan to bakin nan nuna tsaya ya ka tsaya a nan sai a sa roba a ɗauka roba haka sai a soka a ciki daidai wannan daidai wajen ya ka ba uba ciki sai a kai sai a juya tela haka ko gashi a zo a ɗauka a ɗaya da bas kun gani yanzu na kashe yi kun na buba ba ta a yanzu kawai sai in ci gaba da ɗinki na ba za a zama ba tunda mun samu illan ga ba za mu zama ba kawai za mu kwanta haka nan kawai mu ci gaba da ɗinki kuma ana ana yi ana dubawa saboda ka ta ɗinki ya hawa roba kun ga misali yanzu ganin sau ta suma juyewa ko kun ga sau ta suma juyewa to yanzu in dawo da shi kun ga sai in yi haka kaɗan sai in ɗan yi ƙaramar taba cito wadda ba a ganewa cito haka kun tana yi ga ya ya dawo daidai mu ci gaba ɗinkawa har sai mun zo har sai an zo inda alama ta biyu take ga alama ta biyu nan ita ma sai ta yi allura ta biyu wajen ta gaba kenan wanda ta baya wanda ta baya wanda ta gaba ke sai a kai allura daidai nan a ɗaga tela sai a yi haka ya kada sai a ja ba tuhuwa daidai wajen wajen wani alama kun gani amfanin wani kilin sa kenan kun ga ja ruban kun gani amfanin ta kenan haka kun gani ta jayo babu ta wahala to sai a jawo ba daidai daidai wajen daidai wannan alama kamar haka sai a yi ɗinki a sai a koma kuma da an tura kawai sai a yake wannan ƙyallen da aka sa kwanin shakari kuma sai a dawo kuma ya aka dawo kuma sai a ci gaba sai a ci gaba kun ganin ma ya saboda juyewa ko to shi ma sai ya tara kaɗan ko ba ya ba ko ɗan squeezing kawai ta samu wajen zai sai kuma ne ne kun gani ko to haka za su gaba da tafiya har sai an zo alama ta gefe daya su zai zuga zan alama ta gefe daya nan ba sai in kai annura sai in sa buba buba wannan guda ɗin ta ba yanzu in sa ta a wajen sai in juya tilan kamar haka sai a yi rabas an kai kyallar an kashe boba daga nan kuma sai a ci gaba da ɗinki shi ma dai yan ga alamun zai tattaba zai dan juye sai a ɗan tattaba kaɗan zan muku bayani in mun kare abin da na yi doki na mun kalan ta ciki da biyu ta waje zan muku bayani abin da ya na yi haka nan mun amma sai an zo kashi so yanzu ma a wannan gefen shi ma shi mun zo wajen alama ta karshe idan ma sai a kai allura da takalmi a juya haka sai a jawo roban da wani kallon a jawo ta tuhuwa daidai wannan alama din kuma sai a kula ka rubuta juye fa a kula roba ta juye na yanzu mun zuƙa shi mun gani ko mun ga suke mai zuƙa shi mun gani to yanzu bayan wannan an ƙara wani go sai a zo a ɗan yi haka a damu ba a ɗan yi jama tattaran a ɗan yi jama da kowane ya koma daidai mazaunin shi kun ga kamar haka a ɗan jajjama shi ma wannan gefe a mishi haka ɗaya haka to sai a zo a kuma ɗinki sama nan sama a zo a kuma yin ɗinki kamar haka ƙiririya ƙerin to in an daidai wajen roba an zo wajen roba to za a ja robar kamar haka za a ja shi tsaye to kamar babu robar dukin da za a yi sai ya hau roba duki ya hau saman roba kun gani in an saki mun gani wani wannan zai hana mai jujjuyawa kuma ke kuma ke to kun ga an ƙare kun ga yanzu an ƙare yanzu abin za a yi shine sai a sa a sa zip akwai baɗin da ake yi wanda sai an sa zip ake yin shi amma duk wannan ya fi saboda ya ka yi shi babu zip zip zai tsaya iyanan ne kawai nan zai zama sake amma son ta ya ka irin wannan kuma ana samai hop wanda wanda ke kama shi amma mu mai wannan yanzu kawai za sa zip zip sai hutun daga nan kun ga yanzu mun kare ban din na siket din kun gan shi ga da ake shi wannan ba din yawa abin da tun muku bayani a ƙarshe na abin da aka kokari daga cikin da aka joshe nan in mun ɗauka daga mun juya hana aka ɗauka ɗinkin zai tuwa nan bai kyawu ba bai shawo nan ba shi ɗan kila ko ya shigo da yawa ko ya hau sama nan da yawa kun ga kun ga amma kun gani yanzu saboda haka aka da aka yi gashi ya fito daidai so a taƙaitar cikin bayani wannan shine da ake yin ban na roba ban ɗin skin na roba mai roba kun ga bayan yanzu kawai da ƙasa zip shi kenan wannan shi ne ƙarshen wannan bidiyo kamar yadda muka faɗa a farko masu son koyon ɗinki ku ƙara ƙwarewa ko waɗanda ke son shiga in tambaya da amsa na whatsapp da telegram sai su neme mu a kan lambar wayar mu da ke kan wannan bidiyo amma fa sai an biya kuɗin shiga yawa sai kuɗin shiga kuɗin lambar lambar lambar da ake nuna mana ta whatsapp ita ce 07063 797571 assalamu alaikum sai mun sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo na gaba